alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu al'ummar nan gida mai albarka muna gaishe da farkon namba karshen namba tsakiyar namba muna gaishe da manya-manyan shehunai da malamai da suke cikin waɗannan gidaje masu albarka to insha Allah wa ɗan karamin almajirin ku dai maji daɗi na kuma sake dawowa to shi a haƙuri da rashin jin mu shiru kwana biyu akwai abubuwa da muke tafafa yin bincike da research a kai wadda ya shafi ilmul jinnu da ilmul rohan da ilmul hadim ma'ana kasan in za ka bincike akan abin da yake da zurfi to yana da kyau ka karkada wasu abubuwa na ka a dawo a tsaya a nutsu tukun sai an yi bincike ingantacce kwararre wadda insha Allahu da abin da aka fitar za a ga abin ya tabbatu ya zama tabbatacce dama kuma insha Allahu ɗabi'ar mu ne abin da duk muka kawo insha Allahu wannan abin mujarrabi ne sai dai abu wadda ba a rasawa Allah yana iya jarabtar bawa akan kaga an yi wani abu yayi wani bai yi wannan kuma alhamdulillah nasara ne ga kowane irin aiki in mutum zai yi to amma dai alhamdulillah kaso bisa kaso 100 bisa dubu insha Allah muna gode ma Allah da nasarorin da yake bamu cikin al'amuran mu da kuma nasarorin da yake bawa mutanen da suke bibiyar mu cikin duk harkokin da muke sawa to insha Allah shi wannan zobe ba zobe ne na rauhani ko na wani abu ba shi zobe ne na ibadalar sihir zobe ne na nasarori a rayuwa zobe ne na karya sihiri da tsafi da matsala na iska zobe ne na buɗin harkoki da kuma buɗe tauraro ga wadda Allah ya nufa ya jarabta da matsalolin da suka shafi buɗewar tauraro ko rufewar harkoki to insha Allah ga zobe mun zo muku da shi na rufewar tauraro kuma alhamdulillah mun yi shi don mu kanmu da 'ya'yanmu da yaranmu mun yi shi size by size don haka wannan zobe yana da matukar tasiri ga almajiri kuma zobe ne na ijaba wadda ba ruwan mutum da mafitahul amal kuma ko da kana buga wasu ayyuka ko kana ayyuka ba su tashi to insha Allah in dai da zoben nan a hannunka ko a tare da kai ko a jikinka ko a ɗakinka to in Allah da duk abin da ake roƙa Allah zai ba da nasara haka idan ya kasance mutum dan kasuwa ne to insha Allah inda da wannan zobe a tare da shi ko a kasuwar ko a shagon to zai dinga ganin dan jama'a masu tarin yawa suna zuwa domin neman hurɗa ko neman mu'amala da shi domin alhamdulillahi ba zai yiwu a ce kullum ana tafiya akan shan magani sassaƙe gari itace ba a ce kullum koko sai da addu'a an roƙi kaza an roƙi kaza an yi sauka sannan za a samu kasuwa ba to ya kamata a samo wata hanya ga waɗanda su ba za su iya yin saukar ba ko kuma inda suke gurin in an tafi saukar mutane za su yi ta kalle-kalle insha Allah shi sa muka zo da wannan zobe na kasuwa sannan da tsarin jiki da samun kariya daga dukkanin sharrukan wani abu na halitta insha Allah wannan zobe mujarrabi ne kuma alhamdulillah Allah ya yi fitowar shi gashi nan a don neman ƙarin bayani za a yi kira a 081 300 10609 mai magana alarama wanda aka fi sani da barista wanda ake malakabi da maji daɗin rawanai zaria mai dubin asararu lalle wannan zobe yana da matuƙar tasiri yana da amfani ga almajiri ko malami ɗan kasuwa ko basarake ma'aikacin gwamnati ko wannan musamman ga waɗanda aikinsu na tsaro ne don samun kariya daga sharrukan karfe da bindiga da sauran abubuwa insha wannan zobe yana da tasirin gaske Allah ya taimake mu ya ba mu nasara kuma ya shiga cikin dukkanin mu da abin da muka sa gaba Allah ka iya mana shi